Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 13 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba da alamar Rasha ta gamu da Turjiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine a cewar wata mashahuriyar majiya. Mutane talatin sun ɓace an kuma ceto sha bakwai jiya lahadi a tekun Bahar Rum bayan da jirgin ruwan da suke gudun hijira ciki iya tuntsire. sannan koriya ta arewa ta cilla wasu makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a matsayin martani saboda atisayen da amurka da koriya ta arewa ke yi kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan bandiga sun kai hari a zangon katab da ke kaduna sun hallaka rayuka lamarin da ya kai ga kafa dokar ta ɓaci dole duk wanda zai shari'a kan wani al'amari ya alakanta shi da siyasa musamman a daidai lokacin da ana kokari ne a lallaba a samu a zabuka lafiya a gama lafiya sa wannan dokar ta bacin da aka yi yanzu zai iya sa mutane su yi fargaba su ce to dama ana neman dalili ne na a hana mutanen da ke wurin su fito su yi zaɓe 'yan najeriya suna kira ga gwamnatin kasar ta aiwatar da hukuncin kotun koli na ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗi har karshen watan disamba tun da kotu ta yi magana akan wannan abun ya kamata gwamnati ta zona ta duba wahalan da talakawa suke sha misali kaga kamar ni ba lafiya na je siyan magani ga jiki ba daɗi kemis aka ce mun ba za a karba transfer ba sai farin kuɗi kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfilo hashim gomal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Da alamar Rasha ta gamu da turjiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Rasha ta samu dannawa gaba a Bakhmut sojojin rasha da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na wakna mai alaka da fadar gwamnatin rasha ta kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin to amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara a cewar cibiyar ta isw mutumin da ya kirkiro kamfanin mayakan na wakna yevgeny primogozin ya faɗi a wani saƙo na telegram jiya lahadi cewa halin da ake ciki a bakmut na a ta sa. mawuyaci ne mai kuma cike da matukar wahala ya ta yadda abokan gaba ke yakin kare kowane mita guda mutane talatin sun ɓace an kuma ceto sha bakwai jiya lahadi a tekun bahar rum bayan da jirgin ruwan da suka gudu daga libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi a cewar dogarawan tsaron gabar italiya an yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar eu frontex a yayin da kuma wasu ƙarin jiragen ruwa biyu na 'yan kasuwa suka nufi wajen a cewar dogarawan tsaron gabar a wani bayani da safiyar jiya lahadi wata kungiyar jinƙai ta bahar rum ta aika da saƙon twitter mai cewa bisa ga wasu majiyoyi da dama jirgin ruwan wanda ke kan hanyarsa ta zuwa italiya ya tuntsire a tazarar kilomita 177 arewa maso yammacin birnin bangazi koriya ta arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejen gabar gabashin ƙasar a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yau ɗin litini kwana guda bayan da koriya ta arewar ta yi gargadi kan abin da ta kira yiwuwar wani gagarumin martani kan atisayen sojin da ake yi tsakanin amurka da koriya ta kudu wanda aka fara a wannan makon kamfanin dillancin labarai na gwamnatin koriya ta arewar ya ce cilla makaman da aka yi da safiyar jiya lahadi ya nuna yadda koriya ta arewa ke iya maida martani da gagarumin karfi kan amurka mai danniya da kuma 'yan koranta sojojin koriya ta kudu makaman sun yi tafiyar kilomita 100 koko 1,500 a sama inda suka yi minti 125 a cewar kafar labaran ta kcna ta ce an kaddamar da makaman ne daga wani jirgin karkashin ruwa mai lakabin bardin ranar 24 ga agusta inda nan ne ma a baya aka kaddamar da makamai masu linzami samfurin ballistic To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu je ga rahotanninmu. bayan samun sauki na hare-hare 'yan bindiga a sassa daban-daban na jihar kaduna na ɗan wani lokaci wasu 'yan bindiga sun kai wani hari da ake zargi na ramuwar gayya ne a unguwar wakili da ke karamin hukumar zangon katab a jihar kaduna inda suka kashe mutane da dama kuma suka ɓannatar da dukiyoyi ga dai isa lawal ikara da karin bayani a wannan rahoton wasu al'ummomin yankin zangon katab ɗin da ke kudancin kaduna dai sun ce harin 'yan bindigar na daren asabar hari ne na ramuwar gayya sakamakon harbin wani bafulatani da ake zargin wani jami'in tsaro ya yi lokacin da ta ƙaddama ta ɓarke tsakaninsu. wani mazaunin garin zangon da ya nemi mu sake sunan shi ya ce yanzu haka dai suna cikin dokar hana zirga-zirga. To abin da ya faru ta hanyar kan suna ajiye irin yaran na irin yan suntirin na vigilanti a kan hanya su kuma suna rumfa suna zaune sai da kiyar mu fulata nan. shi. garin takaddama ta taso shi kuma na mabu'in na zuwa sai kuke dan bindiga. Ya harbi yaran nan ko sai harbi dan uwan shi dan uwan aikin shi a cinya. Duk ka ɗibe su an yi asibiti. To amma yanzu ya zuwa yanzu a wani hali ake ciki. Kan hanya ne dai an sa kofi za ka suna suna a moto da mashina. muna ma cikin koshin lafiya. Ƙungiyar Kristoci wato kan a jihar Kaduna ta ce harin ya tada mata hankali saboda a da ta ɗauka wannan matsala ta hare-haren 'yan bindiga ta riga ta tafi kenan. In ji shugaban ƙungiyar Rabaran Joseph John Hayab. a jiya mun samu labari da cewa yan bindiga sun shigo unguwan wakili da ke zangon katam local government sun kashe mutane da yawa da farko an gaya mana mutane goma amma wani lokaci kuma mun ji kamar mutane sun kai goma sha takwas to tun da babu da cikakken bayani akan mutane nawa an dai sani an kashe mutane an ji wa wasu rauni an kuma kone gidaje to wannan abin ya zama da bakin ciki domin muna tunani da cewa kashe-kashen da ya daina sai gashi kuma an dawo shin siyasa ne to in siyasa siyasa ne mai ya haɗa ɗan kauye da siyasa da neman gwamna ko neman wani matsayi in kuma ana so a tsorata mutane da to ina amfanin ka tsorata mutane an zabe ka to wala ka shugabantar shi to wannan ya zama da damuwa da bakin ciki masani kan harkokin tsaro manju hashin kwamirtaya ya ce akwai abubuwan da ka iya daukar hankalin al'umma game da wannan hari na ramuwa wannan al'amari ne mai sarkakiya matuka domin su waɗanda za su kai farmaki na ramo gaya za ka yi duba da cewa to wa za su kai wa farmaki dole duk wanda zai shari'a kan wannan al'amari ya alakanta shi da siyasa musamman a daidai lokacin da ana kokari ne a lallaba a samu a yi zaɓuka lafiya a gama lafiya sa wannan dokar ta bacin da aka yi yanzu zai iya sa mutane su fargaba su ce to dama ana neman dalili ne na a hana mutanen da ke wurin su fito su yi zaɓe saboda haka dole ne gwamnati sai ta yi da gaske kuma ta tabbatar da an dawo da zaman lafiya a wannan yanki a cikin ɗan takaitaccen lokaci a samu waɗanda suke da hannu a ciki kuma a hukunta su tunda an riga an san inda asalin tushen abin yake. Shugaban kungiyar Kiristoci a jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabu ya ce akwai buƙatar gwamnati dai ta ɗauki matakin gaggawa game da wannan batu. Kira da muke shi ne hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wannan kisa ya zama wajibi a nema suwa suka yi shi a kama su a gudanar da su a gaban kotu ba zai yiwu kawai kowane lokaci mutane suna kwance a gidajen su wasu zo su kashe su kuma su tafi a kasa kama su ba idan an yi wannan ya nuna kamar bamu da shugabanci ko kuma bamu da gwamnati bamu da jami'an tsaro ya kamata lokaci ya yi mu gawa juna gaskiya ba addini babu wata al'ada da ta koya mana ko za ta goye baya ka kashe wani har zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto dai gwamnati bata fitar da adadin mutanen da aka rasa ba sai dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce ta duka wajen ganin ta tsamo waɗanda ake zargi da kai wannan hari cikin dare isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sadan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na na sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba wasu makamai masu linzami da isra'ila ta auna kan wani birni a yammacin siriya jiya lahadi sun raunata sojojin siriya uku a cewar kafar labarai ta gwamnatin siriya kafar dillancin labarai ta gwamnati ɗin sana wadda ta kalato daga wata majiyar soji ta ce an cillo makamai masu linzami ne kan masiyaf da ke lardin hama da almuru sashin kare tsaron sararin saman siriya ya kakaɓo da dama daga cikin makaman kafar labaran ta gwamnatin siriya dai bata ba da labarin mace-mace ba to sai dai kungiyar adawa mai bibiyar yaƙi wadda ke da mazauni a birtaniya mai suna kungiyar sa ido kan batutuwan 'yancin dan adam a siriya ta ce harin ya jira kan wani rumbun makamai na mayaka masu samun goyon bayan iran inda ya yi sanadin mutuwar sojoji uku ba tare da cikakken bayani kan bangaren da sojojin suka fito ba a ƙarshe ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ta kai wani harin bom jiya lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da raunata wasu 'yan jarida da yara a birnin mazar sharif da ke arewacin afghanistan a wannan makon harin bom ɗin wanda aka kai shekaran jiya asabar ya faru ne yayin da koko yayin wata hidima ta karrama wasu 'yan jaridar afghanistan kuma ya zo ne kwana biyu bayan wani dan kunar bakin wake ya hallaka gwamnan lardin bak mai ra'ayin taliban harin da shi ma isis ta yi ikirarin kaiwa mayakan isis sun kai harin ne kan 'yan jarida ta wajen dana wani kunshi makale da bom a wurin wannan hidimar wadda aka yi a wani dandalin raya al'adu da ke mazar sharif headquarter lardin balk a cewar isis a wani bayanin da ta yi a shafinta na yanar sadarwa na amal a gaida ibrahim garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla. Tun lokacin da kotun kolin Najeriya ta ba da umarnin tsawaita amfani da tsofaffin kudaden kasar kama daga 200,500 da kuma 1,000 aka so ba samun wata rudani a kasar na halarcin karban kudaden da ko kuma akasin haka. Yayin da wasu bankuna ke ba da tsofaffin kudaden wasu bankuna kuma ba sa ma'amala da tsofaffin kudaden har sai suna jira har sai shugaban kasa ya ba da umarnin yin hakan. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. tun bada wannan umarni na kotun kolin najeriya tun da farko dai an keɓe 31 ga watan janairu a matsayin ranar da za a dakatar da karban waɗannan tsofaffin kuɗaɗe wanda daga bisani ƙara sati guda har ma shugaba muhammadu buhari ya yi jawabi yana mai cewa ya san wahalhalu na jama'a ke ciki Dan hakan ya ba da umarnin cewa a ci gaba da mu'amala da ɗari biyu wanda shine mafi karanci a cikin su wanda yanzu kuma ake hakan sai dai gwamnan babban bankin najeriya mr godwin Emefiele ya ambato cewa a shekarar dubu goma sha biyar babban bankin najeriya tana da tiriliyan ɗaya da ɗigo hudu ne kawai ko da aka sassan ma tafiya a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta sassan ma tiriliyan uku da ɗigo ashirin da uku kuma a cikin waɗannan kuɗaɗe ana tiriliyan biyu da ɗigo bakwai ne a hannun jama'a wanda baya hannun bankunan wannan hukunci dai na kotun kolin najeriya ya sake jefa mutane cikin rudani yayin da wasu jama'a ke ganin cewa kotun kolin tana da karfin faɗa kuma a aiwatar wasu su kuma ke ganin cewa shugaban ƙasa ne kawai ke da furicin ƙarshe hakan ya sake jifa al'umma cikin halin karancin kudaden a hannun jama'a wadda tuni suka fara kira ga shugaban kasan yi Allah ya bi umarnin wannan kotu ya kuma yi wa 'yan Najeriya jawabi game da makomar wannan hukunci ga dai abin da suke cewa kamar yadda aka ce shi mabiyin mai son biyayya ne ga abubuwa da kotu ta zo da shi kuma yana son bin ka'ida a gaskiyar magana shine a wannan lokacin ya kamata a ce mu gani a ƙasa ya bi ka'idan kotu abin da ya kamata shugaban ƙasa ya yi kenan a babba daga cikin abubuwan da ya fi damun mu shine kamar rashin lafiya idan ka je ka asibiti ba za ma ka gane wato kai kai kai ba komai bane sai ka je asibiti da mara lafiya in ka je zaka biya kuɗi a asibiti za su ce maka ba za su karbi transfer ba to ni ban san dokan ko ta tsallaka asibiti ba tunda kotu ta yi magana akan wannan abun ya kamata gwamnati ta zona ta duba wahalan da talakawa suke sha misali kaga kamar ni ba lafiya na je siyan magani ga jiki ba daɗi kemis aka ce mun ba za a karɓa transfer ba sai farin kuɗi ina nake da farin kuɗi ina naga farin kuɗi ai ni da amma ana siyan abu din da farin kuɗi ne ba da transfer ba amma doka ne an je kuma ba a samu ba ni gaskiya ban ji daɗin wannan abu in zo da karawan kwana ba ni ba waɗansu ma da yawa ya faru haka kaga hakan bai dace ba duk wannan wahalan akan talaka ne kuma a gaskiyan zancen shi ne. mu ba mu ji buhari ya fito da kansa ya ce a yi amfani ko federal government ta ce a yi amfani da wannan tsohon kuɗin ba gashi jama'a ana shan wahala kuma wannan application na tura kuɗin nan in ka tura sai ya hangin saboda ka gashi kuma azumi ya gabato muna rokon allah muna rokon bayani dan allah dan annabi su duba mana wannan al'amarin da muke ciki yanzu dai kotun kolin najeriya ta bada ranar 31 ga watan disamban wannan shekara na 2023 a matsayin ranar za dakatar karɓar sababbin kudaden da aka masanya su da sababbi wanda kuma shugaba muhammadu buhari ya ce goma ga watan wannan afrilu za a dakatar da karɓar tsohuwar naira ɗari biyu wanda mutane ke jiran ganin cewa kowane umarni babban bankin najeriya za ta bi sakamakon karɓar wannan kudade da aka masanya su da sababbi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da almunda hana kare haƙƙin ɗan adam bin gadon marayu haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan batun ƙorafin jami'an 'yan sandan Najeriya kan makalewar haƙƙinsu na aikin al'umma don samar da zaman lafiya a ƙasa. Ku kasance da mu cikin shirin suna na Sarfil Hashim Gunar. Idan watakila mai sauraro na biye da mu ashirin da ya gabata, mun kamo korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka share yawancin shekarunsu suna aiki a Maiduguri jihar Borno, musamman ma lokacin da aka sami illar 'yan Boko Haram. Suka kuma bayyana mana cewa sun yi aiki na tsawon shekaru talatin da biyar kafin su yi ritaya a dubu biyu da goma sha takwas. Amma wasu haƙoƙinsu na tun lokacin da suke aiki sun maƙale. kwatsam sai ga wani jami'in 'yan sanda mai matsayin sufeto da bai amince mu ambaci sunansa ba ya saurari shirin da muka gabatar kan 'yan sandan da suka yi ritaya inda ya ce gara suma da suka samu suka ajiye aiki lafiya amma akwai waɗanda ke kan aiki a yanzu da ke rayuwa hannu baka hannun kwarya. Eh, na saurari na saurari wannan shiri na ciki da gaskiya sabili da akwai abubuwan da yake damu mu a jami'an sanda wanda ba a kyautata mana har da waɗanda suka yi ritaya har wa yanzu ba a kyautata musu waɗansu sun yi ritaya ba su da abinci ba su da abin da za su ci balle su biya ma yaransu makaranta wanda muke aiki a yanzu muna da arias wanda ya kamata gwamnati da kuma shi mai girma inspector general police da shi mai ritaya md abubakar da kuma shi mai rike da police committee na abuja wato senate dan house of reps muna kiran su su dubi mu da idon rahama da kuma idon tausayi sabili da abubuwan da yake tafiya ya kamata kyautata ma 'yan sanda sabili da su gudanar da aikin su a yadda ya kamata mu muna tabbatar da cewa idan har aka biya mana mu za mu yi aiki babu kama hannu yaro wato abinda muke magana nan shin kuma da kuke aiki a ko waɗanda cikin ku suke bin wani bashi ne da ba biya su ba eh, kwarai kuwa akwai muna da areas da aka promote namu daga inspector confirm inspector zuwa sama muna da areas wata shida waɗanda aka biya daga kan constable zuwa on confirm inspector tun watannin da suka shige biyu har wa yanzu za a ce za a biya mu yau ne ko gobe ne za a biya mu yau ne ko gobe ne har wa yanzu shiru kuma muna gani shi wanda ya kamata ya yi magana a kan wannan kudin shi ya kusa ya tafi shi ne muke kira muna ce ma waɗanda suka kunshi wannan rayuwarmu da su kyautata mana domin mu biya bukatu iyalinmu da namu na kanmu domin mu kama aikin dan sanda wanda za mu iya yin shi bilaki da gaskiya tsakaninmu da Allah. Ka ce wanda ya kamata yi wannan abun ya kusa ya tafi. Waye ne wannan? Shi Inspector General Police wanda yake kan kujera yanzu shi ne wanda ya kamata ya yi magana a biya mu wannan hakin domin waɗanda aka biya su daga baya daga constable zuwa. Shi Usman Baba Alkali kenan? Shi Usman Baba Alkali kenan. Shi ne da ya kamata ya biya mu wannan kudin kuma har yanzu shiru. ba mu ji abin da yake tafiya ba amma daga on confined inspector zuwa kasa an biya su mu kuma muna wanda muke sama level 8 zuwa sama ba biya mu ba don wata biyu da suka wuce da an biya wa sauran so muna kira da shi inspector general mai girma inspector general police alkali ba ya dube mu da ido rama da idon tausayi ya kyautata mana kame ya tafi shine muke kira kuma har wa yanzu batu maganan allowance election allowance an fara biya saura idan za ka gani za ka ga kai kana banki daya da da dan wanka sai ka ga ya sami allowance na election din kuma kai ba za ka iya samuwa ba akwai wanda aka biya daga sun zaben shugaban kasa waɗansu sun samu waɗansu har yanzu ba su samu ba da an zo kuma an fara biya wannan bil da za a fara biya wannan na gwamnoni da sauran 'yan majalisar jiya sauran ma sun samu har wa yanzu ma sauran ma ba su samu ba to muna kira shi mai girma inspector general police ya dube mu da idon tausayi ya san da cewa mun ba da rayukanmu ne domin mu yi aiki mu bautawa kasanmu mun tabbatar kasar mu ta zanna a cikin koshin lafiya to shi yasa nake kira da murya mai karfi da wayanda abubuwan biyu ya shafa da su taimaka ya kamata su taimaka domin yan sanda su yi aikin su tsakanin su da Allah shine abin da nake so in kira sun manyan-manyan shugabanninmu su dube mu a cikin wayannan alamarin da muke ciki. Wato kana nufin kuma rayuwar ku? ba kwa jin daɗin yadda kuke gudanar da aiki kenan yanzu. Eh gaskiya ba mu jin daɗin rayuwarmu saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana a cikin rayuwarmu. Akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana wanda kuma a gwamnati ta zubar da mu kara a zube wanda kuma mu ne idon gwamnati mu ne a cikin aikin siyasa mu ne a cikin wannan demokaradiyya mu kuma ba a kyautata mana yadda ya cancanta. akwai abin da ka faɗa ka nuna idan aka kyautata muku ne za ku yi ayyukan da suka dace wani abu mai kama da haka yanzu wannan rashin samun abubuwan na rage karfin aikin da kuke yi ne kwarai kuwa yana ragewa yana ragewa sabili da idan har za ka iya bawa yaron ka wanda yake da kyau ya tafi gona da shi zai ya maka noman da ya cancanta domin idan baka bashi ya wanda ya cancanta ba to yaro nan ba zai maka noma da kuma aikin da kake bukata ya yi maka ba sabili da akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana kaga batu maganan unifon tun da nike a na ba a taba daukan unifon a bani ba daga cikin salari na ne nake daukawa in sai unifon da shi idan aka gani na fita da kyau ni aikin na kan dauki kuɗi daga cikin alabashin da ake bani in sayi nufin da shi in zika da kuɗi na so akwai wayansu abubuwa da yawa wanda ya kamata a kyautata ma rayuwar dan sanda kalmi da sauran kayan sawa da sauransu amma kamar ni ban taba karban kyauta ko kuwa daga wurin eh, hukumar 'yan sanda da cewa an raba mana kayan sawa na hukuma ba. har kullum gwamnatin najeriya na nuna tana sane da matsalolin da 'yan sanda ke ciki kama daga waɗanda ke aiki har ma waɗanda suka yi ritayan cikin matakan gyara lamuran 'yan sanda har da soke rundunar 'yan sandan nan ta sas biyo bayan korafin jama'a kan jami'an da ke aiki a rundunar na cin zarafin jama'a ta hanyar ayyukan rashin imani har hakan ya kai ga mutane ba sa tausaya wa 'yan sanda idan suka faɗi wani halin neman taimako ministan 'yan sanda muhammadu mai gari dingyadi ya tabbatar da wannan batu na masaniyar gwamnati kan halin da 'yan sandan ke ciki da ke bukatar a tallafa musu. kamar yadda na faɗa muna cikin juyayi kwarai da wannan abubuwan suka faru ah, amma kamar yadda aka sani ah, 'yan sanda a ƙasar nan sun daɗe suna fama da rashin kayan aiki da rashin kulawa da matsalolin wuraren zama da matsalolin ofisoshinsu da kayan aiki musamman to a wannan shi ya sami girma shugaban kasa ya fito da tsari-tsari iri-iri na ganin cewa an kyautata wannan matsayin kuma alhamdulahi kamar da kasai an fito da police trust fund waɗanda suna tara kuɗi waɗanda za su fukanci waɗannan matsalolin sannan kuma ba za ka ɗauki laihin a jama'a ba a kan 'yan mutane 'yan kalilan wanda suka zama bata gurbi domin in kan lura 'yan sanda a ko'ina cikin kasar nan suna ayyuka kuma ayyuka na alheri ayyuka kuma na a zo a gani ba ma a najeriya a cikin duniya ma duk inda 'yan sandan najeriya suka je za haka sun dawo da abubuwa na yabawa abubuwa na mutuntawa domin suna ayyuka su kamar da ya kamata Masu raro za mu ci gaba da saka ido don ganin waɗannan mazaje da suke wa ƙasa hidima don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. A kasance da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. madalla a gaida sarfilu da jama'arsa da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen da alamar Rasha ta gamu da turjiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa rasha ta samu dannawa gaba a bakhmut sojojin rasha da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na wakna mai alaka da fadar gwamnatin rasha ta kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin to amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara a cewar cibiyar ta isw mutane talatin sun ɓace an kuma samu ceto sha bakwai jiya lahadi a tekun bahar rum bayan da jirgin ruwan da suka gudu daga libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi a cewar dogarawan tsaron gabar italiya an yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar eu frontex a yayin da kuma wasu karin jiragen ruwa biyu na 'yan kasuwa suka nufi wajen. a cewar dogarawan tsaron gabar a wani bayani koriya ta arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejen gabar gabashin ƙasar a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yau ɗannan litini kwana guda bayan da koriya ta arewar ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yiwuwar wani ga gagarumin martani kan atisayen sojin da ake tsakanin amurka da koriya ta kudu wanda aka fara a wannan makon to da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda ya yi daidai da karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi da kuma yi daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu dauki da wani sabon shiri inda za ku ji rahoto na musamman akan tarihin siyasar jihar Nejan Najeriya yayin da ake shirin gudanar da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha. Sai a biyo mu domin jin rahoton da ma sauran shirin mu baki daya. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya kuma ba da umarni da ma mu na wannan safiyar Mr. Carl. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku nake muku fatan alkhairi. Wassalam.